A nan jihar Katsina, kayan aiki da ma'aikatan zaɓe tare da wakilan jam'iyyu wato agent agent da kuma ma jami'an tsaro duk sun isa tashoshin zaɓe tun da misalin karfe bakwai. Kuma an fara aikin zaɓen ne da misalin karfe takwas a akasarin tashoshin kaɗa ƙuri'a da ke faɗin jihar. A rumfa mai lamba ta sifili sifili uku inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake kaɗa ƙuri'arsa to ya iso wannan wuri da wajen misalin karfe takwas da minti goma inda da shi tare da uwar gidansa hajiya aishatu muhammadu buhari suka iso aka tantance su nan take kuma aka ba su suka je ta fara kaɗa sannan daga ba shi ma kaɗa nashi a bayan nan sai ya amsa tambayoyi a takaice ga manema labarai inda ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yin godiya ga jama'an da suka fito suka yi dafifi a tashar da yake jefa ƙuri'arsa kana kuma da aka tambaye shi game da harkar tsaro yadda ya gudana a tashoshin zaɓe na Najeriya ya ce ai wannan aiki ne na jami'an tsaro kuma ya yi amannar cewa suna gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Jim kaɗan da tafiyar mai girma shugaban ƙasa sai na bar garin daura ya zuwa kafur tafiya ta misalin kusan awa uku inda gwamna Aminu Bello Masari yake kaɗa tasa ƙuri'ar kusa da gidansa da ke can Masari. Da misalin karfe goma sha ɗaya da minti biyar ne aka tantance shi ya kammala nasi ya amshi ƙuri'arsa inda ya je ya kada muka tattauna da shi game da yadda ya ga zaɓe ya gudana mutane sun fito gwargwadon hali kuma in dai kamar abin da na gani a wannan mazabar a sauran mazaɓu ma haka yake to ana sa ran za a yi zaɓe lafiya kuma za a tashi lafiya ga tsaye ne ke saƙonka ga al'ummar da ka ga yadda suka yi da fifiniyan kamar na haka me ya saƙonka gare su tabbatar masu cewa idan suka zaɓi jam'iyyar apc abubuwan da muka yi na alheri za mu ruɓanya su inda kuma aka ga ana buƙatar buƙatar gyara to insha Allah za a gyara kauran da muka yi musu shine ba za mu ci amana su ba kuma insha Allah za mu mai da hankali kan abubuwan da suka dabe su kuma abubuwan da suke so ya kaga yadda tsari daga rahotannin da kake samu a matsayinka na gwamna kuma babban jami'in tsaro da zaɓe batun magana da ya kayayyaki an yi a cikin lokaci kuma an yi da kyakkyawan tsaro domin har yanzu ba mu samu rahoton inda babu kayan zaɓe ba gwamnan jihar Katsina kenan Right Honorable Aminu Bello Masari sunana Ahmed Salila malfashi to ya kaga shirin zaɓe yadda ya gudana to alhamdulillah gaskiya da nan dai inda muke mutane sun fito bakin gwargwado kuma an yi shi cikin tsari mutane an tsara layin mata daban layin maza da wannan kuma kadiri da da ake amfani da shi yana aiki saboda haka an yi muni dangwala ƙuri'an mu kuma muna sauraron sakamakon mu insha Allah Salisha Malfashi Amurka daga Masari a jihar Katsina